في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال أنا كنا waɗannan fitilu a masallatai da Allah ya yi umarnin a ɗaukaka matsayinsu da gininsu, kuma a ambaci sunansa a cikinsu da kiran sallah da zikiri da sallah, ana yin sallah a cikinsu safiya da maraice domin neman yardar Allah.